abduhu wa rasulu amma ba du بعد wa عليكم ورحمة الله وبركاته Gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu damar ci gaba da wannan karatu na wannan littafi. Wato littafin al'adkaru wal'adab. wanda wannan littafi ya kunshi ingantattun zikirori daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma ladubban musulunci yau za mu tahi shahi na ɗari ɗaya da cikin da takwas shahi na ɗari ɗaya da cikin da bakwai nan za mu tashi malaci al-lisan wato ladabin kiyaye harshe a musulunci ana so mutum wannan harshen daga kula da shi Allah subhanahu wata'ala ya magana alkur'ani ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid an gane irin wannan ayoyin suna nan da yawa wayanda suke nuna kada mutane su ɗauka wannan harshen da Allah ya ba kawai ka saki abin ka da ga dama hita ta iya dole ka samu bakin ka takunkun wani mawaƙin hausa yana cewa kuwa iya bakin ka kanan kawaka ya ce amma yanka iya bakinka sabu mai wahar ka kuma haka ya ce ba kuma wannan maganar magana ce abin lura bakin ka kanan kafa wato baki kamar da ƙawa, inda an gace wani abu ya faru da sai ƙawa ta tana zai faru Kuma da mutum ka sai kula maka sharri ba baka sai wani da an kawar abu ba ba halaka maka sharri to har harshe in dai baka faɗa ba iya da wani ya muryarka sai asiri na ya tobi eh shi ne za mu magana a kan alisanu wato harshe malaki alkalam magana ana so mutum magana san magana da kaituwa baki ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe da ya faɗi alheri ko ya yi shirinsa inda kake in dai ba alheri ne za ka faɗa ba to haka an bakinka hadisi na biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce manya ba man li ma bai na lahayayi, ya ce wa zai lamunce min shi kiyaye mini abin da ke tsakanin gyammansa guda biyu malamai suka ce ai al annabi na nihan harshe wa ma na rijilai ba zai amince mini ki kiyaye min abin da a tsakanin cinyoyinsa guda biyu malamai suka ce ai alfarju ana nihin al'aura annabi ya ce wanda ya amince min zai kiyaye ababen nan guda biyu ni ko azumanu lahur janna an lamunce mai shiga aljanna ashe kun ga waɗannan ababen guda biyu suna da haɗarin gaske kuma duk mutumin da kaga ya faɗa cikin halakar su to babban abin da ya jahi son rai duk bala'o'in da kuka ga ana haɗa a kai ga kunya son rai ne da biya shawoyin duniya tsohon tsohoi da ke ki dawo yana da yan yara zakkunya wannan wani abu ne wanda shi aka yayi ba an dade ana yi an dade ana yi amma yanzu abun ya sake canza salo ga mace tsohoi-tsohoi da ita amma ba to ba tsohoi-tsohoi ba ba haka ba ne hausar tsohoi-tsohoi da ita a yi ta magana ta yi aure ta kya amma tana nan tana lallasa 'yan yara ta ne musu wayo tana ci amana tana koya musu fasikanci wani ya taɓa bani labarin nan ya ce wallahi ya san wani abokinsu idan haka ta sha waruwa gare shi wata mata ta ba shi kuɗi duk abin da ya kasu tana ya ba shi don da ya yi sanar Allah ya kare yaron shi kuma ya yi tsaye rikiya ya ce wallahi in dai ba kashe shi za a yi ba wala bai kuɗi za a zo irin naira ishirin ishirin sassi ka ta kau mu waɗannan mutanen su ne manyan ƙasa su ne manyan jiha ga gansu an zo cikin mutane an sha take ka wannan Allah kamar da gaske amma kuma ana nan ana lalata yan mutane wani na bani wani labari akwai wata mata to tana da wata kawa wani gida a cikin garin nan to shine ta je gidan ɗan wagga matar zai ya cire tuwahi da ya da cikin gida abin kana ganin duk wayanka ne tun da ke mamaka ai kana ganin kawo mamaka ce don haka gani haka irin hitar da za ka iya yi ko gaban kowa kana iya yi ba wani abu ne ba har ka kurciya yaron haka ya zo shi ne sai dai ita wagga abu ke awwal sai ta kama kira ne tana wai tana son gani yaro inda biyu ta ce ba kowa a damu wance to ba ta sako inda ke. da yaro ya ce da kasan namiji nawa budurwa wayo ya cuce ta aka taka wa yaron nan ta yau da yaron ne ce ni wance mama ta na dauke ki ni da a ce na duka miki ƙara irin nika yi nika kawo mahajiya ta ka ce nika kawo mahajiya ta za ta fasa ce sannan wannan abin da ka sai ban taɓa ne ba duniya wallahi muna magana da wani mutum ce mu malam ina maka rantsuwa da Allah tun ina saurayi a yanzu da nake magana da kai billahi la ilaha illa huwa ce amma kaga mutane sai su ta zargin mu su ta tuhumar mu na taɓa ba ku labari wani abu da ya faru wata fata aka zo ana ta son a ci zarafin wani shi ne shiga ka kuma ce mutanen banza ya ce ka amma ƙur'ani duk wanda a wurin da ya daha ƙur'ani zai zana. a da manyan sa ka musu a kawo an ga lalaci ba musu lalaci kuna za ka mu da lalaci ba musu lalaci shi ma haka ne ka ya ce a'a ni ina so in faɗa muku da cijan ba ba wai shekaru ba ko ƙaramin yaro in yi hika da takawa shi da cijon an ga da manya sun kace to kamar wannan magana ba a san wani waɗannan magana ɗauko mutane ga abin da ya kama kuma kana ɗauko ta magana wannan saurara wannan wata jarabawa ce mun shiga a ƙasar nan jama'a mu, maluman mu, wasu daga cikin masu shekarun shekarunmu wayannan ɗabi'u suna yin su Allah ya kare mu kuma Allah kare mu da mutunci guda da zuriyar mu daga fada cikin wannan bala'i wayan ga abubuwan mutukar ana yin su duniya ba za su tona lahiya ba Allah ya kare mu da haka shi abubuwan da ya kamata wata rana an yi wani taro a wata majalisa shi ma aka yi ta tattauna ya za a yi a samu security aka ce tsaro ya taɓarɓare babu tsaro aka ce to waje magana na kirni daga hannu aka ce to hanyoyi da wai aka fita na samar da tsaro na ce hanyoyin samar da tsaro manyan mutanen ga su bar abin da suka a kai shiru ne a ce kamar suwa bi haka nan so a ce sai yan a da wadannan majalisa a wadi ta kaba su abin da suka ba daidai ba ne dora a ce mini kuma malamai ku haɗa malaman ku yana abin da suka a haɗa mana biyu abubuwa ne jama'a ga sunan suna waruwa kamunan an ba mu cikin wahala ga masu laifi amma abin da suka ya ja muku wahala ya ku cikin babar yau shekara mun kai shekara kusan goma sha shidda a tagga samun da kwanciyar hankali yanzu ga yan kaji an taka leda ba ke wurin da kai ɓat wala kowa ya ni har da ni da nake magana da kujar da zama lazari ku duba rikicin boko haram da mun ka yanzu ga kuma wata hisira da mun kashe. wannan ba karamar jarabawa ba ce da haka mu ma da Allah a gyara hali eh mu gyara halayen Allah ya sa mu dace a hadisi na uku annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce innal abda la yatakallamu bil kalima bawa yakan yi magana da wata kalmar kwaya daya ba ya tabayyana Ba ya tsaya ya yi bincike game da illa wannan kalmar ma ya tasabbata ba ya bibiyar kalmar amma ta daga ta haitu baki ne yanzu lubi hafin nari sai ya surmu ya Ya fada cikin wuta a ba'adu min ma bainal mashariki wal magharibi mafi nisan makullan rana da muhaɗaki ya kama tahiya cikin wuta sanadiyar kalmar nan guda kamar zurhin da a tsakanin nisan da a tsakanin inda rana ka kulluwa da inda suka faso. wannan duka me yake nuna mana illar harshe Allah ya kare sai mutum ya taga tsantsa daga cikin ladabin harshe akwai asidin gaskiya yau gaskiyan nan yanayin nan da muke cikin ƙasar nan yau mai gaskiya bai da daraja bai da kima yau wa a mutumin kwarai makaryaci makaryaci wanda zai zuka tamalle ya faɗi magana kai ka san ƙarya ce ni na san ƙarya ce mu mun san ƙarya ce kuma a saba yau mai gaskiya ya zo ya faɗi gaskiya kai ka san gaskiya ta ni na san gaskiya ta amma yi mai kuwa a yi mai ihu a kai ga bugu ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce alaikum bisidiq na umarce ku da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirr lalle gaskiya tana shiryar da bawa zuwa ga zama mutumin kwarai wa inna albirra lalle aikin kwarai yahdi ila aljanna yana shirya bawa zuwa ga shiga aljanna Allah ka samu aljanna wa ma ya zalun rajul ya duk mutum ba zai gushe ba ba wai namiji ba jama don namiji ana samun namiji ana samun mace wa ma ya zalun rajul mutum ba zai gushe ba ya yana gaskiya wa ya taharra sidika kuma yana kirda don gaskiya shan kun san kirda don gaskiya in zai faɗa abu sai ya yi taka tsantsan ya ji kanun abin kamin ya faɗa shi ne kira don gaskiya da yi kusa ba inda lahi siddiƙa sai an rubuta ya wurin Allah mai kiman gaskiya Allah ka sa sunan muna can masu gaskiya wa iyakun wal kadhiba annabi yace ine muku kashedi jan kunne game da ƙarya fa innal kadhiba lalle ta ya hadi ilal fujur tana kai mutum ga aikin fajirci wa innal fujura ya hadi ilal na fajirci yana shirya mutum zuwa shiga wuta wa ma ya zalun rajul ya kazibu mutum ba zai wuce yana ƙarya ba wa ita harar kaziba yana kirga don karya, a ta yi kusa ba inda kazzaba ya rubuta mai yawan karya a wurin kun gane yanzu kun ga ƙarya na gaya mu ya ta aka tafiya galibin ƙaddarorin nan da kuma ga an tara ƙasar da duk na ƙarya ne duk da ƙarya an ka same su galibi ban ce duka ba a ji mutum guda an ce ya mallaki kaza to ina ya same shi nawa albashi ne wace sana'a ya kai wadda ya ka samu abin nan sannan don mi bai same shi ta inda an ka hito ba sai yanzu ko can lokacin jari na bai haɓaka sai yanzu kuma abinda mutanen ƙasa gaba su gano ba wallahi in dai ƙarya ce hausa sun ce kuri na take ba ta yaya duk wayon mutum da dubara ta ya tara dukiyar jama'a wai shi na ganin wai bari shi kasuwanci wala aikin banza na don an riga ka yin kasuwanci ina yake yau kun sani mutum nawa suka tsara dukiyar jama'a ƙasa ga suka gina kansu suka gina ɗiyansu suka gina sarakunansu suka gina matansu yau da su da matan kowa ta ta yake yau ga ana ana ta. wani wallahi in gare sai kaji ji kunya shawaiwa da na hina nan shi hina nan ya zan abin tausayi iyali sun zama abin tausayi iyali ne sun zama abin tausayi saboda tuna kanka da haram wannan bai kowa ya dawo a yi gyara a samu zaman lahiya matsar ba a ɗauki mataki ga waɗannan abubuwa ba ba za a zauna lahiya ba ba su tsaye ba abinda ake so yana daga cikin ladabin magana da harshe da magana mai kyau menene fa'idan faɗin magana mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalimatu tayyibatu sadaqatu kalma mai kyau sadaka ce idan mutum ya faɗi kalma mai kyau to lada ake bashi ina daga cikin illar harshe shine zage-zage ba taɓa ce musamman zagin ɗan uwanka musulmi da harimu sabbin musulun haramcin zagin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimu fusuku zagin musulmi ba tsanci wa qitaluhu kufrun ya karsa kafirci yau zagin na ai mu mai ce ba zagi na na hita arziki daga mace ta diyata ta ce Allah ya albarka ai mata zagi ake shegiya ɗiyar laka ɗiyar banza ki ce masu ɗiyar ki shegiya ɗiyar banza me ya zafi ta taɓa samu wani yaro irin haka nan uwa sai ta ce mai ɗan banza ya ce isku baba ne ce ashe baba ɗan banza ne ce ya ce sun mai ka ce ba mata ce ɗan banza ne ce ya ce don ma'ana ɗan banza hun shegi ba ya so ce to ke da kika tana ce mata ɗiyar banza ta mata ce to yanzu abu da mata ubanta ta haka yan ke san ba da ne an ka sami taɓa min bayani ta kama kama kama ta ce ran tana ɓaci da Allah ba ta sassan da karmar ta yi so ba ta ko da akwai wani karin magana da aka yi ko an ce ko da mina na ya makaushe ko da ya har da bai gushewa an sa akwai ɓatar rai amma ka san abin da haka hituwa ga bakin kuma kuna da wata ɗabi'a sai ka ji mutum ya sa wani sharaɗi ga ɗa ko ga mata a ce in ki kuskura ki sake min kaza to Allah ya ɗido miki albarka to zai wahala mu sai azumi haka nan da in ka ce in ka kuskura ba ka koma min kaza to ai illa shi wa bai sa illa adum ba kuma yi zai in ba albarka nan kuma ya ƙaru kare ka je koma da iya yaro hilala sai yau yare ta zama karuwa kina ji kana gani yadda ki duka ki haiwa da kai tana karuwanci akwai wata yarinya a Kaduna ana hira da ita a BBC ya aka yi ta zama karuwa ta ce baka addu'a ta ta kai mata ta ce saboda kasar da ta ce na tahi ina yarinya da rashin ji ta ce har kwanciya ta kamar, ta ce duk ban ina da rashin ji don haka duk sanda ni abu sai uwa ta ta tuwa min baka addu'a ta ce yoga har inda ta kai ni kuma uwa ba ta duniya don haka wala sai mai takatsantsa an sani muna cikin wani yanayi tsakani da Allah yau ɗan ka zai ya dawo kamar ba a cikinka na ba jama'a akwai ciwon rai wanda ka haihuwa ka tsara ka ja mai layi ya tsallaki na mai mahita abdu'a wallah ka dai amma da sai amma da hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce la'alul mu'minu ka qatalihi la'antar mu'mini kamar kashe shi na in kalla a cikin uwanka mummuni musamman ɗanka ko ji jikanya eh ce in ki koma ko koma min kaza ko ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka ɗaure mai albarka to kai ciwa addu'a ta haka ɗaya mata albarka sai ki duk abin da ki samu sai ki samu wa cikin bakin ciki bai dai hana ta biyo a ce ke ita ta jikan yawa wani a mace ubangi a ce ka ita ta jikan yawa wani wadda iyarta aka ba ita ta ko ana manta da sunanki alaikum assalam ki eh. gaskiya ne eh eh eh to ke ga yanzu wata mata ta an ka ce a unguwarsu duk inda an ta yi mata da sai ce ubangiji Allah na roƙe ka Allah Allah ya ƙara musu arziki na shiryar da su Allah ya shirye su ko bai halatta musu hukunci eh kuma shi bugun yi ɗaya da haka don dai ɗan ji dama dama amma bai magani saboda yaro da ya saba da bugu da ka taso mai sai su ya gani akwai wadda suka yi ba wannan abin da suka ko kashi karamin guba su ciwo da sun ja jikinsu haka sun ka shaƙi jini ko sun ɗauke rai wata yariya wata ta ce wala da zanen ta sai ta ɗauke rai ta bugi banza ta je ta bugu ta shura ta banka kuma tana kusa duk da gaba kusan ba hawaye Eh. Allah shirya muna sai wanda ya saba kuma mai buga baitin da ma'adar mumina ka kasali kun gane a saurara annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Inna la'anina lalle masu la'antar mutane muminai masu la'antar musulmi masu la'antar ɗiyansu da jikokinsu la ya kunu na shuhada wala shafa'a a yau malkiyama ranar kiyama ba su zamowa shuhada ba su zamowa shafa'a ba su cikin masu ceto ba su cikin waɗanda shuhada ba su zama shuhada jama'a kuna ina manzo Allah ya muna hadisi yace abinda Anas dan Malik yace shekara ta yi goma sha wani abu gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi bai taba harara ce ba bai taba ce mai don mi kai kaza ba bai taba ce mai don mi ba kai kaza ba eh <laughs> zuwa wai yaran ba su ji ko ba su laifi na wai kun ji wata anas bai laifi kina yadda zai yi a ce bai laifi yana laifi yana da ya ɗauki kai an ɗabi na ka hankuri eh bai yi a ce bai laifi dole wasu wanda zama ya haɗa kai da shi dole kai mai ba daidai ba eh muna ji jama'a ɗaya don haka dole sai ka san Allah ya sa mu dace kowa hankuli dai na yaga ko in ka ji abin da ɗan wani ka yi sai sai ka ci ɗan kaɗan aljannan wallahi akwai yarin da in uwarta ta ce mata shegiya ta ce ana bada shegiya ɗan ka ce miki a shegiya wallahi ba ta shaye-shayen komi bi ba ta sha kuna ji ko asabe ta tola akwai su eh eh kun jiya yanzu ya agaji ka faɗa mana akwai wadda buga wata ta buga ta buga sai uwa ta kwabci ta yi to mace ko targaɗi ta ta sai uwa ta ke ga Allah ya gwada miki abinci Allah ya fi yanzu wa gabi ka tsammani ko ba ta sha ina gaya musu wani lokaci akwai karancin tarbiyya rashin sa yara makaranta a saurara matsalar matsalar mu ma a makaranta ya kamata a cewa ko wasu salabus da ya kamata wannan da muka wa yara na harkar tarbiyya akwai tsarin da ya kamata a ce in suka wasu lokuta a zauna a nemi su a lantarussa don a tarbiyyantar da su a gwada musu muhimmancin uwaye muhimmanci waye da sauransu tsakani da Allah za ga yariya tana da hada Qur'ani ko ta yi karatu amma ba ta muhimmancin uwayenta Allah ya sa mu dace to daga cikin illolin harshe wanda ake so mu tarbiyyanci halussan mu akwai abin da kira algibat giba ko cin naman mutane wanda wannan ya zama koma yau ba komai na ha islamiyya ana cin nama a islamiyya yana yanzu misali a ce malama hamida ta ɗan tashi nan ko aji ta tashi haka sai ɗaya wa ta ce wai wallahi na ji wani iska ya bugo min malam duk ta tattara wani ta yi mi ƙarfi namunta ta wace wa yanar ɗaya ka ce ka yi lura ko kai sanan ka an so wani abu sai a yi gulmarka wani kana ji ba subhanallah Allah ya shirye mu babu wasa ai ai ba wasa bai dace a ce akwai wani cin mutunci da wasa ba ko da wasa na aiban taki na jibanci yanzu kawai ɗaya da wasa na ɗaya magana ɗaya a dare ce malama na yar guntuwa haka wajen kulan dawo kuma ce abin ga bai muke eh wani to abin kwarai na nufaɗi ya za a yi ake ba su ciwo dole na ta ɓaci eh a ko darewa ta kai wata magana kinan ba ta ɓace mata da ki bari Mutu san karba da kai zuwa bakin saboda in an ka ta sa'a wannan abun yana ƙona mutu zuciya amma ta hankura ɗai to wala hankali sai kyama hisabi da ainihi zaman ki lahiya dai ta ta yayi miki wanda an kai baya yanzu kuma a gyara a ta gwatsi da abinta wai bayan ta ta taya wata kuma wasu ta yi wani abu da baki da ta ga akwai magana ta ko da ya haifi ne kina ya haifi ne ko ba haka nan da ba eh eh, eh in ta aka faɗa mu ko misali A'a a duk da ya gulmata duk ya ci nama eh mai wazo biya ya bona ko suka ne in dai suka kika nuni to ya zama aibantawa Allah ya sa mu gane mu kiyaye addini ba a wasa da addini bari jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum muslimin ala muslim duk musulmi tsakanin da musulmi dan uwa ne haramun mu. jini ne haramun musulmi ya kashe dan uwa ne haramun wa malu ci duke dan uwanka ba da yadda ta ba haramun yanzu kawai sai sai dauki ɗaya guda na kudi kullun uwan ga azumi ce bari mu ɗibi namu rabu wai da sunan wasa wala ke shi haram eh? komi na nawa in dai ba da sauran ba da jin daɗin mutum ba da yayi ma ba Allah bai zama hujja eh to la ta hatara eh sai hatara a saurara wama a saurara wato ni ina kuma muku magana ɗazu wallahi yaran gana masu tasowa da kwan gani kuma ganin ba su da tarbiyya ba su Allah akwai karshen fahimta addini mu mun sani wallahi ana wasu wa'azoji sai ka ta mamaki wani shi ka sha a ah, ku sha ta ka sace nan lahi sun kun ga san lahi sai an karantar da su yasa nake ce muku wasu mahadarori da muka yi ku dinga jaɗiyanku ku ana yi su ba wai ku ku jiya ba kaɗai wata rana gidan mu na je mun wani karatu ɗaya daga cikin yaran wata ja ta ce shi hada ka da na ke mama mu dinga shigowa da su suna ji ana bayanin wasu abubuwa su riki ba laifi ba ne eh Allah ya taimake mu sai annabi ce wa irduhu da mutuncin mutum aka aikawa wani kazahi kace mai mazalanciya wa mazalanci ba haka aikewa wata azumi ki ce yan lesbiya ta ba yan lesbiya ta wannan yana da muni eh, kawai ki mata azumi abin da ba ba amma in wata alama ta nuna karara karara ta nuna na alama tambaya, kin zarge ta wabbida ta tabbada wallahi abubuwan lesbiyan nan wasu ba su da sauki ba sun yi girman da bakwai zato ba yanzu Allah sai an tashi Allah ya kare ku wannan hadisi muslim ya hitar da shi hadisi na biyu an Aisha qalat daga ummu na Aisha ta ce qultu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hasbuka min safiyatu kaza wa kaza ya ishe ka ka ji kusa kusa ma ba ka son safiya saboda kaza da kaza min suka kauni da ani kasiratu ana nan gajera ta min haka da ga dunkulan dawo mace haka abin ga sanar abun nan ya guntuwa haka da sauransu ba wannan malam kabiru gombe ya bada labarin wani ta yi aure kuma malami abun malami cikin malaman mu wani kasa ya yi aure da wanda ya aura irin dogayen matan nan ta sai ita wadda a cikin gidan su ta da ta shara tana shara malam ya ce yaran da Allah bai taɓa ganin tana shara ba ya ce amma rannan tun da sahi ta ɗauka ta shara daga musallar su ba ya ta kama shara tana habaici tana wata waka da wani sha ta yi da yake aibanta dogaye wanda ya ka nuna cewa yan kankan mutum dogo menene bai da hankali kai da cin mutunci ya yi yawa shi ko malami ya ta wani baiti da sha ta yi shi ko da can ɗaki da suke ce tunkus tunkus in ji sabuwa ta jihohi da ta share ta ce kowa a zabuwa wasu an abin nan rabin nan eh e. yanzu ku saurara haba so nawa mutum ka tsara aure sai ga daga zuwa ganin amarya ana ta abin nan ya ɗauko makarnai bala'i ya ɗauko musulba ya ɗauko shi to kada hakki gane kai da ɗauko miruwanci miruwanki tun da ke gane musiba ce ki nemi tsarin Allah daga masibar, Allah ya kare ki da ita ina kiran musiba kuma ga musiba ga cikin gida guda guda ba daidai ba ne wannan birnin ba daidai ba ne kowace irin kala ha gama sun ya auro shi ya gama kai ƙarshen nazari ne ita ya su mai ruwanka eh Allah ya samu dace yanzu dai ku duba ga shi nan ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda cikin manzo Allah ai ya ishe ka ga safiya ka ji ta yi ta rayuwarka ga ta nan wata yan guntuwa da ita haka kala sai annabi ya ce laqad qultu kalimata haƙiƙa ke wadi wata kalma law muzjat ai law guyirat da za a garwaye wannan kalmar ima'il bahari da ruwan teku kuna ji kalmar nan da ke waɗi na cewa wai ta ce ‘yar gajera ta wannan kalmar annabi ce da za a ɗauko kalmar muninta ya shi da ruwan teku lamaza jasku wallahi sai sun ya ruwan wannan wani misali ne manzan Allah ya buga na munin gulma wallahi hana da haɗari sai mu shiga sai ta yi mu Allah ya kare mu eh. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lamma urija bi lokacin da aka saka da ni zuwa sama marattu bi qaumin na wuce wasu mutane lahum azfarun min suna da wasu akahe na gaci wato na ƙarfi yakhmishuna wujuhahum suna yaga suna fartar fuskokinsu ba su hun da kirasansu a ƙursu annabi sai da ce man ha'ula iya jibiri, waɗanda bayan Allah masu yaga huskarsu da ƙirjinsu da waɗanda aka haiwa ba ƙala annabi ce ha'ula illazina ya akuluna luhuman na wayannan su ne masu cin naman mutane wa ya ƙa'una fi a arazihi kuma suna amkawa cikin mutuncin su a duniya masu gulma ne su ne suka shiga wannan bala'i daga cikin ila harshe akwai annabi manci hada-hadi kuma shi ma yayo an mai sana'a annabi manci game ganda eh. annami mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya da hulul jannata nan mamu annamima shine naqalul kalami da qasdil isfa kiran ta magana wani ka faɗa ma wani da niyyar kalala ta zama wasu to wallahi wance ki kun zaman ki da wance ke ta ciyar da to ya ta ba ta ciyar da ki ba ta ce kaza ta ce kaza daga cikin haɗarin akwai alkazibu li idhakin nas yin ƙarya don ka sa mutane su dariya shi annabi ya ce wai lullun lazi yi haddis wani ya tabbata ga wanda ka ba da labari a yaka zuba ya yi ƙarya da yi zuhi ka bihil abu don mutane su dariya wai lullahu wai lullahu wani ya tabbata gare shi wani ya tabbata gare shi da haka waɗanda ababe suna da kyau mai takazan da su Allah ya kare ku akwai almada wasu waje yabon mutum gaba gare shi ka wasa shi ba su haka in za ka yabi mutum haka yabai gaban shi yabo ne gaba ne na sa shiga matsala a sana rajulun ala rajulun inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayyabi wani mutum inda annabi sallallahu alaihi wasallama fa sai annabi ya ce wai haka kai canka ka ƙa'ata unuku akhika ka sara wuyan ɗan uwanka ka halaka shi ya haɗu wannan salasa hasso yace man kana kun madihan ku wanda zai yabo daga cikin kuma la mahalata ba makawa su ya yabon to bale kwatsai ce asabu fulana ina tsammanin wani wallahu hasibu Allah shi ya san haƙiƙanin shi wala uzaki alallahi ada ni dai ana tsalkake kowa ga Allah in na ya alamu zalika min in ya kawo na haji da zane shi ba a san kabe mutum gaba ne yabo ne gaba ne na sa shi shi da ya baya sa mutum ga jiji da kai da nuna matsayi jama'a yana jin akwai saura da yawa ko bai hankuri mu tsaya wacan muhadara dai da koyan haƙuri wanda muka so mu fara jiran muka yi mu kammala littafin in mun kammala Allah da za mu fara sai a yi haƙuri littafin har yanzu akwai karatu abinda ba karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakure Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro gobe ko in ce banda gobe ko asabar za mu shiga al-akhlaq kyawawan ɗabi'u wanda ake so mu kiyaye Allah ya ba mu ikon kai wannan lokacin domin karantawa mu kada mu manta da addu'o'i da muka yi magana a yawaita addu'o'i tsakanin mu mu yawaita yi maka san mu addu'a mu yawaita yi mu ja mu addu'a mu ci gaba da roƙon Allah mu ɗaukar sarki ya kawo mana ƙarshen wannan jarabawa eh wa'annan bayan Allah da suke hannu wa'ancan mutanen ubangiji Allah kubutar da su wani malami daga cikin su wanda ake kira gidan wanda ya to gidan gulma na lokaci malam muktar cikin abin da jiya a wani ce abin da yawaru. waru lokacin da aka tare yaran aka ce a sai da su Ya ce to ai kuwa ku yi mantuwa kuna zuwa da iya masu ba ku da shi ba ku tare da ni kan ban bari ku tare da iyana ba ku tare da ni aka ce to shiga mota ci to mutai ya shiga kun ga ba karamin sadaka da rayuwa na eh da shi yana ganin wace amsa zai bai ba tare da shi ba in kashe su za a yi a kashe to muna roƙon Allah wannan bawan Allah da shi da tawagarsu Allah kubutar da su Allah shi ya sai da zai kubutar da su Allah kubutar da su ba su cika baki suna faɗin maganganu sai hatara Allah subhanahu wata'ala nasara hannu ne take ba ta hannun kowa dan Allah ka su ja mana wahala a daina cika baki ana fice maganganu eh wani ya ce wai duk wanda a wurin nan babu ɗan izala ko guda kuma cikinsu wai suna da wanda ya an ka sai daji suna isa kowa shi kwana to yana isa wai ko a gwada ya ce a gwada yanzu ga a a ce a wanda ana bin magana mace a gwada a ba mu kwana eh mu yi kwana yanzu a mu kwana har yi banza eh saboda ka al'amari ga Allah a koma Mun ga yanzu abinda ake so a nuna shi sai kai nuna izala ma ba ta ko ciwon da ko shigo da su ba su yarda tsagi ba su ko sai da tsari kuma mai da tsari hako muna nan akan wannan muna nan akan waɗannan abubuwa da aka yi da tsari ba mai da su kuma wallahi ƙara duk aka ce mu da mai da tsari wallahi duk ana kashe mu mun yi buƙatar duk mu koma inda Allah in za mu je da tauhidi wallahi ya yi abar muna da ranmu amma muna shirka Allah ya sa mu dace Ah, akwai sanarwa da ƙarshe Allah da zan ba da sanarwa kada a tashi a tsaya yanzu nan ko da kun ji na kai na yi addu'a za mu ɗaya jawabi daga baya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk